Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Litinin, sha bakwai ga watan Rabi'in Thani, hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da sha bakwai ga watan Februari, shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi takhrij hadisul buguya na abu abdurrahman al-dosowi ismail bun akibo ahmad jibril allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin babu ta tajibu silatun rahimi wa ya harimu ƙata'uha babin da ke bayani akan sadar da zumunci wajibi ne da kuma bayani akan cewa yanke zumunci kuma wannan haramun ne ta kowace irin fuska zumunci sadar da ita abu ne wanda shari'ar musulunci ta yi magana kan haka abin da ya shafi ma yanke zumunta ɗin Allah madaukin sarki ya kiyaye mala ya kawo mana ayoyin alkur'ani mai girma sai biyu da hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suke bayani a kan sadar da zumunci to yau za mu tashi inda ya ce ƙalal musannif rahimahullah marubucin wannan littafi a sheikh ismail bin abi bakar yake cewa wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah ya ce anar rahman wannan hadisi ne kudusi Allah ya ce shi ne mai rahama wahiyar rahim ita wannan rahama ita ce zumunta faman wasalaha duk wanda ya sadar da zumunta wasaladhu to wannan zumunta za ta sada shi da wannan rahama na Allah ma'ana jinƙan Allah maɗaukin sarki yana da alaƙa da rahaman shi to ita wannan jin ƙai to ita ce zumunta kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah arrahimu ne shi arrahaman ne to sai tsago sunan zumunta daga cikin sunan shi kuna fahimtar wannan shi sa duk wanda ya san yana da wata zumunta da ya yanke ta ko yake sakaci da sadar da ita to yi marma zai je farfado da ita kuna fahimtar wannan ku, to shine sai yake cewa man ta'aha duk wanda ya yanke zumunta batadhu ita ko zumunta za ta nisanta shi daga rahama wani hadisi na saba'in da hudu kenan cikin jeren giyan hadisan buguya wanda limamu abu dauda da tirmidhi suka ruwaito shi ƙultu mala akibo ya ce hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1694 fi zakati a cikin littafin da ke bayani zaka babun fi silatar rahim haka al'imam at-tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1907 fil birri wasila babu ma ja a fi katiyatar rahim a ƙarƙashin babin da ya zo yake bayani a kan sadar da yanke zumunta. Min tariki Sufiyan, an zuhuri an abi salama an abdurrahman bin aufin marfu'an. Kun ji yadda isnadin hadisin yake. Sai malai ce wa wa illa ba'adul huffazi hadha sanad bi ƙaulihim wasu daga cikin mahaddata malaman hadisi sun illata wannan isnadi da cewa inna aba salama wa huwa abdullahi mun abdurrahman bin auf shi wannan abu salama ɗin sunan shi abdullahi ɗan abdurrahman ɗan auf lam yasma min abihi abdurrahman bin auf ai ba ta inda aka ce ya yi karatu a wajen mahaifin shi abdurrahman ɗan auf wa alaihi fa innal hadis fihin kaza to akan wannan bayanin cewa ya ce mahaifin shi ya gaya mai alhali bai karatu wajen mahaifin ba to wannan hadisi akwai in a cikin shi kuna fahimtar wannan da kyau ko Mahala ya ce, Warawahu ma'amar an zuhuri an abi salama an Dawud laifi an Abdurrahman bin Aufin, wa kada haka Tirmidhi an al-Bukhari ƙauluhu fi sanad. Mahala yake cewa asalin yadda hadisin yake shine ma'amar ne ya ruwaito hadisin daga zuhuri shi kuma daga abu salama shi kuma daga dawudin laisi dawudin laisi daga abdurrahman dan auf kuna fahimtar wannan kenan a wancan isnadin in aka hada da wannan isnadin wa aka goce an goce menene radad ne na ce dawud radad allaiti to bukhari faɗi ji tirmidhi dan gani da wannan isnadi ya ce ƙala muhammadu muhammad bin ismail al-bukhari ya ce wa hadisu ma'amar khata a cikin hadisin ma'amar akwai kuskure kun gano wannan da kyau ku fa in thabata hadha sanad tariqul awwal qad zala linkita mala yace idan hadisin farko isnadin farkon can ya tabbata to in ya tashi kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko da dama menene matsalan shine abu salama mai suna abdullahi dan abdurrahman dan auf ya ce baban shi abdurrahman dan auf ya gaya mai kuma ba su zamanin da zai ji karatu a wajen shi ba kuna ganewa cin da mahaifin nashi ya rasu yana karami bai kai munzalin ruwaya ba kuma ya zo ya ce an gaya mai to shine sai mala ya ce fa in sabata hada sanad da wannan isnadin ya tabbata to shi ke nan wancan inqita'in da ya zo a cikin ruwayancan can na farko to ya kaucin da an faɗi wanda ya karantar da shi Abu Salama Abdullahi dan Abdurrahman dan Auf din wa qad sahaha Shehu Nasiru Dinar albani fi sahiha haƙiƙa babban malami Muhammad nasiru Dinar albani ya inganta wannan ruwaya a cikin as riwayata ma'amarin ana zuhuri wannan ruwa na ma'amar daga zuhuri bi mutaba'at da aka samu ruwa mutaba'at wa qad tubi amma fiha shi ma'amar da ya ruwaito wannan hadisi an yi mai mutaba'a faraji'uhu malaci ga koma ka bincika fa innahu muhimmun wannan yana da muhimmanci sosai a wannan ka'ida na ilimin hadisi wasa hutirmidiyu wal albani Malam ya ce sai aka samu babban malamin hadisi al'imamu Tirmidhi da malam Albani sun inganta wannan ruwaya. Fa'aura da hofis sahiha, wannan ya sa Albani ya kawo wannan ruwaya a cikin silsila sahiha a lamba hadisi na 520 a juz'i na biyu shafi na 49. Walil hadith shahidun fissaye haini, Mala ce wannan hadisi yana da wanda zai ƙara mai ƙarfi cikin Bukhari da Muslim min hadisi Aisha ta radiyallahu anha a hadisin da saida Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ruwaito. Fa akhrajahu al-Bukhari, al-Imam al ya kawo ruwayan a lamba na 2989 fil adab babu man wasala ko wasalahu. Muslim ya fitar da hadisi a lamba na 2555 fil birri wasila babu silatar rahimi wa taharimi qata'iha. Wa ma'ana bataduhu hadisin da ya ce battar hudun can e kata arhu za ta yanke shi mala ya ce wa battal amra in aka ce battal amra qata'a wa fasala fihi abin da aka datse aka raba su da wani abu to shi ake amfani da kalman batta wallahu a'lam jama'a kun gano wannan ruwayan da kyau ko Allah ya sa mu dace qala al musannif rahimahullah marubucin wannan littafi Sheikh Ismail ɗan Abibakar, Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, An abi hurairata radiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala, annabi ce, Man sarrahu an yabsita lahu fi rizqihi duk wanda yake fatan a shimfiɗa mai arzikin shi, wa an yun sa'alahu fi atharihi, sannan kuma bayan shi Allah madaukin sarki ya kafa su ma'ana ya sa albarka a dukiyar da zai bari a 'ya'yan da zai bari da komi ya zama al'amuran shi sun yi albarka fal yusil rahima hoto wanne ya sadar da zumuntan shi wannan hadisi ne na saba'in da biyar rawahu tirmidhi tirmidhi ne ya ruwaito shi wa abu dauda wa nasa'i da al'imam abu dauda da kuma al'imamun nasa'i Ƙultu, Mala Akibo ya ce, hadisun sahihun, wannan hadisi ne ingantacce, akhrajahul Bukhari, al-Imam al-Bukhari fitar da wannan hadisi a lamba na 5985 fil adab babu man busida lahu fil rizqi bi rahimi min hadisi abi hurairata marfu'an karkashin babin da ke bayani akan wanda Allah madaukin sarki zai yalwata mai arzikin shi ta hanyar sadar da zumuntan shi sai kawo ruwayan ta hanyar na abu horera. wa muslim muslim ma da wannan hadisi a lamba na 2557 fil birri wasila babu silatar rahimi wata harimi iha a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan sadar da zumunta da bayanin yanke zumunta haramun ne min hadisa anas bin malik radiyallahu anhu a hadisin da anas dan malik Allah ya ƙara masa yadda ya ruwaito wa akhrajahu abu dawud abu dawud ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1693 fi zakati babun fi silatar rahimi malai ce wa lam akif alaihi la inda tirmidhi wa la inda nasa'i yace da yaje binciki wannan hadisi a sunanin tirmidhi da sunanin nasa'i duk bai ga hadisan ba wala qad bahastu kathiran malai yace yayi bincike mai yawa li'aqifa alaihi domin ya gano wannan hadisin inda yake awa inda ma ko a ruwayan ɗaya daga cikinsu amma dai Allah madaukin sarki bai sa ya samu Ya ce fama wajattu li zalika sabila yace bai samu hanyar da zai iya gano wannan ruwayan a inda take ba ina fatan mun gano wannan da kyau yayi bincike matukan bincike to shine sai malam yake cewa shi ne ya ce wala amallu mina tikrar faƙul ya ce bai zama na ƙosar ko na gajiyar da mai karatu idan na ci gaba da bayani da cewa kana alal mu'allif rahimahullah rahmatan wasi'a lalle marubuci wannan littafi a Sheikh Ismail bin Abibakar Allah ya mai rahama mai yalwa an yi al-hadisa inda Sheikh sahihaini ma dama huwa ma dama huwa fihima shi abin da ya kamata shi ne rika ruwaito hadisai cikin bukhari da muslim muddin da hadisin na cikin bukhari da muslim ya wadata. fa inna hadha huwa al-istila alai alladhi alaihi ahlul hadis wannan shine istilahin da ke malama hadisi suke kawa la an yukharrij al inda ghayrihi ma min ashabi sunan ba wai ya koma yana cewa ai ga wani da wani da wani daga cikin asabar sunnin sun kuma bayan bukhari da muslim sun ku kalli hadisin abin da yake so ya faɗa asali hadisin nan bukhari da muslim sun to a ka'idan ilimi idan bukhari da muslim sun ko da ka kaɗe ka ce bukhari da muslim sun ruwaito shikenan ko kuma ka ce bukhari da muslim sun ruwaito wani da wani masu surwaito to amma sau da dama a littafin nan zai zama bukhari da muslim sun ruwaito hadisin in ya zo kawai sai goce su kun gano wannan da kyau ko ji da ya gama hadisin zai ce rawahu tirmidhi wa abu dauda wan nasa'i ina bukhari da muslim din bai kawo ba to shine malai ce to ma duba nasa'i da tirmidhi bai ga hadisin ba ina fatan mun gano wannan da kyau kuma waɗanda suka roto hadisin gashi mala ya takhrijin hadisin cewa bukhari ya fitar da shi muslim ya fitar da shi abu dauda ya fitar amma ba a ga wancan ba kun gano wannan da kyau ko yana daga abin da zai taimaka muku a matsayin ku na ɗaliban ilimi shi ne ku fahimci yadda ake aikin a nan kuna gane wannan da kyau ko yanzu malamin kuskure amma ya zage shi sai ya gyara kuskuren kuma ya mai addu'a haka yake yi duk wanda ya kuskure harkan ilimi ba ka zuwa kana faɗin ya yi kuskure don ka ci mutuncin shi sai ka faɗi yadda matsalan yake sai ka gyara sai ka yi mai addu'a to ran da kai naka kuskuren in Allah maɗaukin sarki ya ankarar da wasu to bayan ma sun gyara kuskuren ta ko ambaton sunanka ba za su ba sai dai addu'an ya bi ka ina fata mun gane amma in ya towa ne ya yi kuskure ka gano kuskuren sai cin mutunci da batanci ya biyo baya to kai hankali ran da wani zai gano naka kuskuren kai kuma Ko komin daren dadewa ƙarshen ta shi maka addu'a ma ba zai yi ba abin da zai maka shi ne batancin Allah ya sauwaka to shine sai malai ce fa inna hadha huwa al-istilahu alladhi alayhi al-hadith la an yukharrij al-hadisa inda ma min ashabi sunan wa huwa indahuma al-hali bukhari da muslim sun rawaito hadisin to dan me aka shallake su aka dauko ruwayan wasun su wa inda ahadihi ko da ɗaya daga cikin su ne ya ruwaito hadisin to dole a takaici da cewa ya fitar sannan wani da ba su bai biyo ba wallahul musta'an kun fahimci wannan tambihin da malaye ko قال المصنف رحمه الله مربوط وانا littafi الشيخ Ismail ɗan Abibakar Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, Ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce, Laisal wasulu bil mukafe, al-mukafa shi ne kayo man nima amma, shi irin yadda mata suke yi, sanda ta haihu wancan ta kawo mata ziyara, ta yi barka, har ma ta kawo ɗan abin masarufi da ta aurar da ‘yarta ma haka, da aka yi mata mutuwa ma haka, to shi kenan nima in ta yahu nima zan je zan mata hakan. Kun fahimci wannan da kyau ko? Nima zan mata, in an magana sai a ce zumunci, to shi ne sai annabi yake ci a'a, yin haka ba shi ne zumunci ba. Kenan irin wannan abin da mata suke yi, da suka raɗa ma sunan zumunci. kenan ba zumunci ba ne kawai wani al'ada ne mai kyau kun gano wannan amma a raɗa mai sunan zumunci alhali kuma shari'a ba ta kira shi da zumunci ba to kaga ba zai zauna da kanshi ba sai ce walakin wasilu sai dai mai sadar da zumunta allazi idza quti adan rahimuhu shine wanda an yanke mai zumunci ba a ziyaran shi ba a komai da shi wasalaha shi sai sadar da zumuncin to wannan shine mai sadar da zumunci kun gano wannan da kyau ku yanzu wancan ziyaran juna da za a yi ko da ko na bikin ne da sunan da wasu abubuwa ba a muka yi taron suna da kyau ba taron suna yana nan a matsayin bai da kyau to amma misali sai kai ma dan uwanka ziyara saboda wani alheri da ya same shi ba za a ce wannan ba zumunci ba ne kuma ba za a ce shine zumuncin ba kuna fahimta domin su mata sun ɗauka wannan ne ma zumunci idan da za ta je wani sha'ani da ya shafe ta ko wani nata can sai ka ce a ta bari ba za ta ba zai ce yanzu a hana ta zumunci ne haka suke cewa sai ka ce wannan ne zumunci to amma ba na zargin su sosai saboda da su da waɗanda ke sauraron su gaba ɗaya ba su karatun da za a san ma menene zumunci ba tunda ba sani ba kawai sai a bar su ta tsiyansu har zuwa lokacin da Allah maɗaukin sarki zai sa su gane shirme suke Allah shiryar domin wannan hadisi shine na saba'in da shida cikin jerin giyan wannan hadisai rawahul bukhari al-imam bukhari ya rawaito wannan hadisin wa tirmidhi wa abu dauda qultu malam akibo yace hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu al-bukhari al-imam bukhari ya fitar da shi a lamba na dubu biyar da ɗaya, fil adab babun babun laysal wasul bil mukafi'u wa tirmidhi tirmidhi ma fitar da hadisi a lamba takwas fil birri wasila babu ma ja fi silatar rahim abu dauda ma fitar da hadisi a lamba 1697 fi zakati babu silatar rahimi qala المصنف رحمه الله marubucin wannan littafi a shekh Ismail mun Abi Bakarin rahimahullah yake cewa, An abi Hurairata radiyallahu anhu, daga sabi abu huraira Allah ya ƙara mashi yarda anna rajulan ƙala wani mutum ne ya zo ya ce ma annabi ya rasulallah inna li karabatan asilahum ina da wasu dangi na kusa da ni da nake sadar masu da zumunta wa ya ni su kuma suna yanke man zumunta wa ahsanu ilaihim ina kyautata musu wa ya yasi'una ilayya su kuma suna muna naman wa ahlumu anhum ina matukan haƙuri da su wa haluna alayya su kuma suna man wauta faƙala to sai annabi ya ce in kana kamata ko in abin ya zama kaman yadda kake faɗi kun gane yanzu mutum ɗaya ne kawo ƙara ina sauran yana daga cikin rashin adalcin mutane za a ji magana falle ɗaya na suka da ɓatanci a bakin wani kawai sai jama'a su gina hukunci a kai kun gano wannan da kyau ko idan wani ya ce an mai kaza an yi kaza kazan da aka yi ba daidai ba ne sai ka ce to shikenan bari mu haɗu da wanan mu ji ta bakin shi in ma za mu magana ne sai mu kuna fahimtar wannan shine maganin irin waɗannan 'yan tsaye gunguma da ake yi amma to cin da ka riga ka faɗa kai kuma mutumin kirki ne mun san ba za ka yi ƙarya ba lahul mahfuz aka nuna maka ba zai ƙarya ba kun gano wannan da kyau ko sai ka ce to Allah shi kyauta wannan magana da ka faɗi za mu bincike a kanta in gaskiya ne shikenan ba gaskiya bane sai maka nasiha ba simple amma Allah da yawa mutane ko sai sun jefa kansa a haɗari ba ɗan ƙarami ba daga jin magana kawai sai su hukunci a kai ku ji annabi ne fa wani ya kawo kukan dangin shi ga abin da suke ga abin da suke sai yake cewa in kana in abin ya kasance kamata ƙol kamar yadda kai ka faɗa ɗin nan to faka ka ma ta humul mal to kamar kana hambaɗa masu wata toka ce mai zafi wala ya zalo ma'aka min Lahi zahirun alaihim Allah ba zai gushe ba yana kawo maka agajin wanda zai kawo maka taimako a kansu ma dumta ala zalika muddin dai kana tsaye akan wannan abin da ka faɗi ba kai fushi ka ce to cin da su ma sun yanke zumuntan kai ma bar ka yanke zumuntan ba Muna fahimtar wannan ka tsaya kan bakanka na sadar da zumuntan yanke zumunta kuma ba za ka yi ba to in ka ci gaba a haka Allah zai ta taimakonka wannan hadisi shine na saba'in da bakwai cikin jeren giyan hadisan buguya wanda rawahu muslim muslim ne ya roye shi Kultu, mala akibo ce hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce wanda zai ce a'a to ya hadisin bukhari da muslim malam sai ya ce hadisun sahihun eh saboda ai mun karanta a baya kuma za mu karanta a gaba malamin wani lokaci yana danganta hadisai gare su kuma sai ya ce babu kun gano wannan to shi ne yake bi da wannan tasihihin domin mutane su fahimci aikin da aka yi a cikin littafin tukuna hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu muslim muslim ya fitar da hadisi a lamba na 2587 da 88 fil birri wa sila babu silatar rahimi wa ta tahrimi qata'atiha ha Ƙalan nawawi malan nawawi ya fadi a jitsi na 16 shafi na 88 a cikin littafin alminhaju bi sharhi muslim bin al-hajjaj yace al-mallu bi fatihil mim ar-ramadul har shine toka mai zafin tsiya ina fatan mun gano wannan da kyau akwai wanda zai guntsanta to duk wanda yake sadar da zumunta shi ana yanke mai yana kyautata mutane su kuma suna munana mai to kama abin da yake masu kenan shi yasa don wani na zagin ka ko yana zagin ki ko yana muke sharri da kage kake mun gano wannan da kyau ko idan yayi kai ku kika yi to kun yi anko kenan in shi dan banza ne yasa yake waɗannan to a lokaci ɗaya da ke da su duk kun zama me ‘yan banza kenan Allah ya sauka. qala al-musannif rahimahullah marubuci wannan littafi a Sheikh Ismail dan Abibakar Allah ya ji kanshi ya ce an abi sa'idin radiyallahu anhu kala kun san maganan yanke zumuntan nan ku in kaga an yanke mutum zumunta su, da dama bai da kuɗi ne haka ne amma in yana da kuɗi ko yana ma dangi wulaƙanci za su zo saboda in dai yana ɗan miƙawa ko ba yawa to za a ba shi uziri za ce hidindumu ne suka yi mai yawa amma shi wannan talakan ko abin arziki ya yi ba za a karba ba ku lura ko talaka ne ya mutu za ga mutane ‘yan kaɗan suke ɗaukan shi jama'a da yawa ba kasafai ke zuwa ba har mawaƙi ma yake cewa mai faɗar rasuwa in ya je mutane sukan ƙyale shi sukan ƙi kulawa ba za su ce mashi ofan ba in sun ji yana faɗa yana daɗa nana ta shi kai kada mu ai muna daɗa kintsawa mun gano wannan da kyau ko haka za su shantake wani ya san ko ya je ai ba na cefa ne zai samu ba yanzu amma in babban mutum ne ya rasu ko ku je wajen ku ga yadda za sa kanofi ana kawo abinci iri-iri wajen sai ga can ga dandalin maroka wallahi kuwa a wani mutuwa ma za ga hadda makaɗa da masu garaya duk babban mutum in ya zo a kaɗa mai a mai kirari a mai kaza su samu kuɗi saboda babban mutum ya mutu da wanne ake ji da jimamin ko da mai oho ina fatan kuna fahimtar wannan wannan kuma yana daga cikin bala'in da dole ne a an karar da mutane don su bari Allah shi kyauta an abi sa'idin radiyallahu anhu qala kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce man ala thalatha banatin duk wanda ya kula ya tarbiyan ‘ya'ya mata uku, au thalatha a hawatin ko ‘yan uwan shi, ƙanne ko yayi guda uku mata, au bintaini ko ‘ya'yan shi mata ƙwaya biyu, fa'addaba hunna ya tarbiyyantar da su a hasana ilaihinna ya kyautata masu matukan kyautatawa, waje hunna kuma ya aurar da su, falahul janna, na bai ce wannan mutum yana da aljanna. Mun gano wannan? Saboda ka ga mace ko, zama da ita yana da wahalan gaske, ina fata mun gano wannan da kyau. Sai ga wanda ya iya daurewa ya ciji. to a ce an haɗa maka guda uku ko guda biyu a ce kai za ka tarbiyyance su ka kyautata musu kai komi haka aurar da su wannan ba ƙaramin aiki ba ne wanda ya sa sai annabi ya ce wanda ya wannan aikin aljanna ta tabbata gare shi sannan a wancan zamun nan an samu mutane suna kyaman haihuwan 'ya'ya mata ina gaya muku har wannan zamanin ma amma ka sa abin da ya sa kyaman bai fitowa fili saboda ƙur'ani ya fito ya ragargaji masu wannan ɗabi'ar. Tama abin da ya sa a yau za ga mutane suna ɗar-ɗar da son haihuwan ya mace, shi ne ɗabi'un matan. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Tama dai duk da mugayen ɗabi'un da ake hasashensu da shi, iyaye kuma su koma su bincike abin da aka ɗora masu na tarbiyya da kula su kuma sun yi, kuma su yi zarge kansu. su kuma matan in suka ji su ƙoƙarin gyarawa Allah ya sa mu dace wannan hadisi na tamanin da ke kenan cikin jerin giyan hadisan littafin buguya rawahu abu dauda abu dauda ya ruwaito wannan hadisin kultu malin ce hadisin hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa akhrajahu abu dawud abu dauda ya fitar da shi a lamba na 5147 fil adab babun fi fadli man ala yatiman ƙarƙashin babin da ke bayani akan falalan wanda ya raini ko ya kula da al'amarin maraya. Min ɗariƙi Suhail bin Abi Salihin an Sa'idin al'a'asha an Ayyubu bin Bashirin al'ansari an Abi Sa'idin al-Hudri kun kunjen da hadisin yake, isnadin hadisin yake. Wa Sa'id, Mala ya ce shi wannan Sa'id ɗin, waye Sa'id gashi ne ya tikka shi da alƙalami, Sa'idin al'a'asha haza majhul malaci wannan majhuli ne ba san shi ba qala fi al-hafiz fi taqrib ibn hajar ya magana kan shi a cikin taqrib yace maqbul maqbul ne ana karban ruwayan shi kun gane wa awradahu ibn hibban fi siqat ibn hibban ya kawo shi a cikin as-siqat wa kaza suhail ibn abi salih haka shi ma suhail dan abi salih na farko a isnadin ko kada tsara ala hifzihi taghayyur ya samu matsala a haddin shi ƙarshen zamani wa qala ibn ma'in ibn ma'in yace laysa bi hujja wa qala abu hatim la yuhtajju bihi shi ba ka ba hujja da shi wa ka anna suhail ittaraba fi hadha al hadith yace ba mamaki suhail ya samu ittirabi cin hadisin rawa ko faqad rawahu kama inda tirmidhi an ruwaito hadisin kamar yadda ya zo a cikin ruwayan tirmidhi a lamban 1916 an ayyubu bin bashirin an sa'idin al'asha wa qad sabaka annahu yarwi an sa'idin al'asha ra'asan kama inda abi daud kun mali ce lakin lil hadis shawahidin sai dai duk da wannan haɗari da hadisin ya fada hadisin na da wanda su kara mai shi karfi ya kawihi wanda su karfafe shi min ha ma akhrajahu ibn maja daga ciki a kowanda ibn maja ya fitar a lamba na 3669 fil adab babu birrul walid babu birin waladi wal ihsani ilal banati bisanadin sanadin jayyid ila uqbatu bin amirin marfo. ga yanda ruwayan yake man kana lahu thalatha banatin wanda yake da yaya mata uku fasabara alaihin da ya haƙuri game da al'amuransu wa atsamahun ya ciyar da su wasa ƙahun ya shayar da su waka sahun ya tufatar da su min jiddatihi na abin da yake samu gwargwado kunna lahu hijaban minan nari za a zama mai shamake daga wuta yau malkiyama a ran tashin alkiyama kun ji yadda hadisin yake ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum